Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Hafiz kasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar kasa mai karfin maki 7.8 a yankunan kasashen da saukin safiyar jiya Litinin. An ci gaba da gwabza fada a yankin Donbass da ke gabashin Ukraine yayin da birnin Bakhmut da kuma garuruwan Soleda da valeda da ke kusa nan ma ake gwabza fada. Kanin labaran kenan a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. A yau za mu duba tarihin siyasa a jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya. Eh, a jihar Edo babu wata doguwar matsala ta eh, tsaro da yake makwabtan jihar irin su Delta, a nan bara. lamuran da ke faruwa a yanzu ka iya shafar jihar mu ta Edo kuma dole ne mu damu. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sako take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar kasa mai karfin maki 7.8 a yankunan kasashen da sanyin safiyar jiya litinin shugaban amurka joe biden ya faɗa a wata sanarwa cewa ana tura tawagogin amurka don fara taimakawa jami'an aikin ceto na turkiya da kuma tunkara bukatun waɗanda girgizar ta jakkata da waɗanda suka rasa su sakamakon girgizar Biden ya yi magana da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Litinin don ya jajanta masa. Ya kuma ce Amurka za ta aika da duk wani agaji da ake bukata don taimakawa wajen murmurewa daga bala'in a cewar fadar White House a wata sanarwa. ana ci gaba da gwabza fada a yankin donbass da ke gabashin ukraine yayin da birnin bakhmut da kuma garuruwan soleda da voleda da ke kusa nan ma ake gwabza fada a wani jawabi da ya yi ta talabijin gwamnan donetsk pablo kiriliyanka ya bayyana cewa fadan da ake gwabzawa a yankin na kara zafafa ya kara da cewa rasha na tura sabbin rundunonin mayaka a yankin suna kuma kawar da garuruwa da ƙauyuka. jirgin sojojin da rasha ke yi a bakin iyakar ukraine musamman kan iyakokin gabashi da arewa maso gabashin ukraine ɗin tun daga ƙarshen watan janairu na nuna yiwuwar rasha za ta kai wani gagarumin farmaki kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da fara mamayar ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu a cewar jami'an ukraine kakakin hukumar leƙen asirin sojan ukraine vadim skibetsky ya yi hasashen cewa ta yiwu rasha ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a yankin donbass kuma ta yiwu ta kai hari a yankin zaporizhia amurka ta faɗi cewa tana ci gaba da tattara tarkacen balan-balan ɗin leƙen asirin china da ta harbo a saman tekun atlantika a ƙarshen mako kuma ƙwararru a fannin leƙen asiri sun fara yin nazari a kansu. kakakin kwamitin tsaron ƙasa na amurka john kirby ya shaidawa manema labarai cewa sun kwaso ragowar tarkacen daga saman teku amma ya ce yanayi bai ba da damar neman sauran barbashin balan-balan din ba a ƙasan teku inda faɗin wurin ya kai fiye da kilomita 11 daga gabar tekun jihar south carolina da ke kudancin amurka bisa ga umarnin shugaba joe biden wani jirgin saman yakin amurka ya harbo balan-balan din a ranar asabar bayan da ya kutsa sararin samaniyar amurka fiye da mako guda ya bi ta wasu wurare ciki har da wasu muhimman cibiyoyi na aikin soja china dai ta yi kirarin cewa an tura balan-balan din ne don yi nazarin yanayi amma ba don wata manufa da ta shafi aikin soja ba amma amurka ta ce balan-balan ɗan na leƙen asiri ne na fasahar zamani to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu a ci gaba da kawo muku rahoto na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaɓe. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto ya yi mana nazarin tarihin siyasa da tsaro a jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya. Lamida gare ka. Talaka kamar kuka, kuri'ar ka yancinka, ka riƙe makamanka. ita za ta cece ka. Talaka ka jihar Edode da ke cikin tsohuwar jihar Bendel da aka kirkiro a shekara ta 1963 haka kuma an kirkiro da jihar Edo ta yanzu a shekara ta 1991 zamanin mulkin soji na tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Ibrahim Banmasi Babangida aka kuma gwamnan jihar ta na farko na mulkin soji shine Kanal E. John shi ma mr loki ibinidiyam ya yi gwamnan farar hula na farko a shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2000 jihar edo dai yana da ƙananan hukumomi goma sha takwas a cikinta haka kuma jihar ta yi ƙaurin suna wajen tashe-tashen hankula musamman na 'yan bindiga da 'yan bangar siyasa wanda hakan ya yi jallin hasarar rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi mr adan oshomole ya zama gwamnan gwamnan jihar ta Edo a tutar jam'iyyar ACN kuma ya yi mulki wa'adi na biyu. Sai kuma gwamnan na yanzu da ke zama doya da manja da tsohon gwamna Adam Oshomole bayan raba gari da suka yi wato gwamna Guden obasaki ya yi gwamna kuma yana wa'adinsa kusan na ƙarshe a yanzu to sai dai jihar ta edo kawo yanzu babu zaben gwamna sakamakon mabambantan hukunce-hukunce na baya-bayan nan da aka samu daga kotunan najeriya musa gudiyan europa wani ɗan jihar ta edo ne kuma ga abin da yake cewa Well, in State, there is eh, But uh, whatever that is happening in our neighboring A jihar Edo uh, babu wata doguwar matsala ta uh, tsaro duk da yake makwabtarin jihar irin su Delta a nan bara lamuran da ke faruwa a yanzu ka iya shafar jihar mu ta Edo kuma dole ne mu damu ya kamata hukumomin tsaro su ɗauki matakan da suka dace. masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a najeriya na nuna matukar fargaba kuma sun ce labudda idan hukumomi ba su kara inganta tsaro ba yayin da ya taɓarɓare a yankin na kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin najeriya to lalle akwai barazana yayin babban zaɓe na ƙasa da ke dab da zuwa farfesa yahaya tanko baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a ƙasar gaskiya abin da ke faruwa a yanzu babu wani kwakwaran shiri da mutane suka gani a hidi daga bangaren jami'ar tsaro ko ita karan kanta gwamnati na magance matsalolin tsaro da ke kasuwa a wayannan yankuna na kudu maso gabacin Najeriya da kudu maso kudancin Najeriya. An shafe watanni ta mai cewa 'yan shekarun bayan nan da suka wuce akwai tashe-tashen hankula da kashe-kashe da kone-kone da ake yi na wuraren gwamnati da sace mutane da kisan gilla irin kisan wulakanci da ake mawa hafta da manyan-manyan jami'an tsaro da manyan-manyan mutane a wayannan yankuna kuma har ya zuwa yau babu wani hubbasa da bangaren jami'an tsaro suka yi domin dakile irin wayannan tashe-tashen hankula da kuma kama kamawa da gurfanar da mutanen da ke aiwatar da irin wannan shi. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce labudda za ta gudanar da babban zaɓe a yankin na Niger Delta duk kuwa da babbar barazana ta tsaro da 'yan bindiga suka yi. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa. Hukumar zaɓe tana da ƙwarin gwiwar raba katina da ma gudanar da zaɓen. Hare-haren ya ɗan ragu ba kamar kwanakin baya ba kuma duka wannan wannan yana da nasaba da aiki na haɗin gwiwa ɗin da matsin lamba da hukumar zaɓe ta bada wa jami'an tsaron da ma duk wanda suke da hannu a cikin harkan zaɓen na a ga an yi duk abin da ya kamata a yi idan muka duba hari na baya bayan nan da aka yi a ofishinmu da yake inugu south a maharan ba su samu suka cimma shiga ofishin ba tun daga bakin gate kawai ɗakin mai gadi suka samu ƙonawa saboda jami'an tsaro sun kawo ɗauki da wuri saboda saboda haka muna da ƙwarin gwiwa kuma muna sa ran tsaron zai daɗa inganta zai daɗa ƙaruwa ya kuma ba mu damun gudanar da zaben. Hukumin tsaro a jihar ta Edo sun tabbatar da cewa za su ƙara ɗaukar matakai na inganta tsaro yayin zaɓuɓɓuka na ƙasa da ma bayan zaɓuɓɓukan. Muhammad Dankwara shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Edo. Eh, akwai zargi muna da kokari da za a yi tura muna kokari insha Allah. Eh amma wannan da muke magana

Tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face a kan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya. A gaida Lamida Abubakar Sokoto da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta da labaran duniya kashi na biyu. Shalkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi ƙarin haske akan irin matakan da take ɗauka wajen kawo ƙarshen sayar da sabbin takardun kuɗin naira a ƙasar. Babban sufetan 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya umarci sashen binciken manyan laifuka da kuma sashen leƙen asirin rundunar da su sa ido tare da cafke duk wanda aka kama da hannu wajen sai da sabbin kuɗin naira a cikin ƙasar. To kowace hanya 'yan sandan za su bi don tunkarar wannan matsalar? tambayar da wakilin muryar amurka hassan maina kaina ya yi wa csp almustapha sani na sashen hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan najeriya kenan a wannan rahoton ga abin da ya ce hanyar da muka bi domin mu tabbatar da cewa kuma an kama masu wannan laifin shine 'yan sandanmu na farin kaya wanda suke samu mana bayanai za su fara fita su tabbatar sun samo mana bayanai na sirri da kuma wurare da adireshe na wajen da ake yin wannan abubuwan da kuma yadda ake yin abubuwan wato sai da kuɗi da ake nera da nera. to idan aka haɗa wannan bayanan sai kuma a fara tsatsintar irin wa'annan mutanen da suke wannan abun kawo yanzu ban sani ba ko an samu nasarar da muke wasu wanda suke aikata wannan laifin. muna da kyakkyawan bayani na cewa a can kano jami'in huda da jama'a na 'yan sanda na kano ya ba da sanarwar cewa ya kama mutane biyu masu irin wannan abun muna nan muna har hada bayanai da kuma alkalama na wanda aka kama domin mu gaya jama'a kuma mu gaya jama'a yadda aka yi da su wato kai su kotu da kuma yadda kara ko kuma shari'a su take gudana a kotu. Ah. kamar wannan aikin na 'yan sanda ne kadai ko kuma kuna da wani haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a ta najeriya eh, wannan aiki ba aiki ne na ɗan sanda kadai ba bayan 'yan sanda muna da dss wato jami'an fararen kaya da icpc da efcc dundunar 'yan sandan najeriya ta ce sashi na ashirin da sashi na ɗaya na dokar babban bankin najeriya ya jaddada kare martabar takardun kuɗin naira a ƙasar kuma 'yan sandan za su yi duk wani mai yiwuwa domin kare wannan doka to ko mai wannan doka ke cewa barista yakubu salibawa lauyan tsarin mulki ne abin wannan sashe yake bari ya ce duk ɗan najeriya da aka kama yana aikata laifi na sai da kuɗi ko wulakanta kuɗi hatta waɗanda suke leƙa kuɗi a lokacin da ake aure ko biki wannan ma an saba ma doka doka ta ce aka kama su za a gurfanar da su a gaban kotu ko shari'a abu da doka ta ce kenan a kwanakin baya dai Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS ta ce wasu jami'an bankuna na taka rawa wurin ciwatar sabbin takardun kuɗin. Inda ko a ma hukumar EFCC ta cafke wani manajan banki a nan Abuja bisa laifin kin sanya sabbin takardun kuɗin a cikin ATM imin amfanin jama'a. Dukwa da cewar babban bankin Najeriya ya baiwa wannan banki zunzurutun takardun kuɗin har na naira miliyan 29. Kuma dama ana ta yamadidin cewar manajojin bankunan kasuwanci na sayar da sabbin takardun kudaden ga manyan 'yan siyasa da kuma manyan 'yan kasuwa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ba yadda za a yi a ce za ka yi mulkin ƙasa irin Najeriya da rigingimun da suke Najeriya ka da cikakken lafiya. Ko shi ma janar Buhari ai abin da ya fara kawo shi na ƙasa kenan a cikin mulkinsa rashin lafiyan ne ga marigayi shewar Aradua, umar kai shi ma ai rashin lafiya ne kawo shi na ƙasa a cikin mulkin nasa to ya za a zo a sake tasa akan abin da aka yi a baya an ga kuma bai yiwuwa akwai gwamna na jam'iyya mai mulki yanzu da ya fito ya ce shi ya aje fannin tsaro cewa shine chief security officer na jihar shi amma bai aje fannin lali custom inda custom ya kasa inda dss ya kasa inda immigration ya kasa inda ina ya kasa inda police ya kasa duk mai soja zai nasara ba zai yiwu ba jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sado da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau shi me tasirin yawan shekarun dan takara ko kuma lafiyarsa kuma ina gaskiyar rahotannin da wasu ke son su baza na cewa ai a Kano ba yan NPP ce kawai suke goyon bayan kwankwaso ba har da wasu NPDP sannan kuma shin laifin wace jam'iyya ce muke fama da tashin hankalin da ake gani a najeriya duk wannan suna cikin abubuwan da za mu kawo muku a yau a ci gaban muhawarar da muka shirya tsakanin 'yan takarar gwamna guda biyar na najeriya din wato muhammad umar bago na jam'iyyar apc da ke mata takarar gwamna a niger da haliru jika da ke takarar gwamna a jihar bauchi a ƙarƙashin nnpp da umar ardu da ke takarar gwamna a adamawa a ƙarƙashin tutar sdp da jimilu jino na jam'iyyar pdp dan takara a katsina sannan kuma da sadiq wali tsohon dan takarar pdp a kano kafin a canja shi da muhammadu abacha ba ta da bata lokaci ba bari fara da magana da lafiya ta mutane irin su a ai sadiq eh, kai kana da sa'a kana can kashi sai kowa gama fada duk abin da yake faɗa sai ka zo ka kwashe kai sharhi guda ka ba ni naka ra'ayi game da yan takarorin nan da muke magana kai ku ne Atiku zai tsaya takara Ka ji Dr. Ardo na cewa Atiku bai taba cin wata ko jiha ɗaya ba a sashen ma arewa maso gabacin Najeriya balle arewa maso balle sauran Najeriya to mu fara daga nan me ra'ayinka game da Atiku idan ka gwada shi da su sauran 'yan takarar na jam'iyyun nan su tunuban da sauransu duka da kuma duk abubuwan da ka ji a cikin minti ɗaya biyu ka bani sharhi a kansa. To minti ɗaya biyu ina jiya kaɗan sai dai a fara. Na ƙara uku mu je. To shi Na farko dai bari mu fara da jam'iyyar hamayya ta APC. eh ah, duk wanda ya tsaya duba abin da suke ciki ya mm. san cewa ba su ɗauko hanyar cin zaɓe ba mm. na farko dai yadda shi alhaji imran ya magana ah, da shi doka dokaji ya magana mm. excellency gaskiya ba zai yi ba yanzu a ce abin da aka riga aka gwada aka gaba ya aiki a zo a sake ta shi a gaba a ce za a sake gwada shi ah, ahmed bola tinubu ya tsufa da yawa bai san abin da yake ba yawanci in yana magana sai ana ana kan mishi jikin ba kwari kuma ba yadda za a yi a ce za ka yi mulkin ƙasa irin najeriya da rigingimin da suke najeriya baka da cikakken lafiya ko shi ma janar buhari ai abin da ya fara kawo mishi na kasu kenan a cikin mulkinsa rashin lafiyan da ya ga marigayi shewar araduwa umar araduwa kai mm. shi ma ai rashin lafiya ne ya kawo mishi na kasu a cikin mulkin nasa to ya za a zo a sake tasa akan abin da aka yi a baya an ga kuma bai yiwa ya za mu zo mu sake wannan ai wannan ganganci ne nan mm. ba guda mm. ah, na biyu kuma da akwai zancen shi Rabi musa kwankwaso Rabi musa kwankwaso yadda ake faɗa local champion local champion ne wato zakaran kano ne kawai ah, ai kanan ma dai wani bangaren kanan ne kawai mm, eh. ah, in ka tsaya ka zo ka duba ka gani duk inda za a tafi daga yashi yake tafiya kuma ba haka ake siyasa ba siyasa yau in ka je sokoto yan sokoto su fito su tarbe ka hmm. ita ce siyasa in ka je lagos yan lagos su fito su tarbe ka in ka je port harcourt yan port harcourt su fito su tarbe ka hmm. duk inda ya tafi sai dai ya dauki gayyar shi daga inda ya saba ya kai su duk inda suke sannan a amma ana zargin ana zargin cewa galibin NPD fan kano duk hmm. mutanen kwankwaso ne yaran kwankwaso ne ma ka ji wannan zargin a NPD fan kano da ya bari a baya ba amma wannan ai wani wani zance ne daban ba zancen <laughs> ba zancen shugabanci ba gaskiya bane cewa mutanen PDP wasu suna yi kwankwaso aiki a kanan to ai kowa ya san koyar da na fito takara a yadda nake zama zama a nan wajen yanzu kowa ya san irin ah, kai dare rana da rana da abin nan kai da muka yi kowa ya sani ba wai wani abu ne a boye ba a ah, malam aliyu ba na so in shiga cikin zancen wannan don wannan kila daga baya ma wannan zancen shugabannin kasa ake kwankwaso ba zai iya cin to tunda muna zancen shugaban kasa abu biyu na farko me ra'ayin ku zan so ji ra'ayin ku game da wannan cece ku ce game da musulun musulun cike da ake musulmi da musulmi ko musulmi da krista krista da musulmi da sauransu da ko batun karba karba da wannan ya ce bai kamata ma ana yin sa ba me ra'ayin ka game da wannan wannan zancen gaskiya abin nan eh, failure ne ko kuma kasawa eh, kasawa ce ta ta mulki tun daga farko da aka samu ta milki tun daga farko rashin yadda ne eh. a cikin kasanmu landa da akwai yadda bai kamata ma ana zancen arewa kudu ba ko musulmi krista mm. wanda ya fi wanda aka san zai fito da mu daga cikin wannan kangin da muke ciki mm. wanda ya fi kowa cancanta ya kamata a sa gaba kawai a fito da shi kuma ni eh. a na tunanin na dan takarar shine wanda ya fi kowa experience na wannan ya gwada an gani kuma alhamdulillahi ba a dana sani mm. kan shi abin da dai nauyin da aka dora mishi da yake cikin gwamnati ba inda za ka kama shi da cewa wai bai deliverin abin da ake bukata ya deliverin ba eh. ah, so zancen karba karban nan da ake yi yana yana kawo mana matsaloli da yawa mm. Don sai ka ga in aka ce karba karba yanzu dan kila dan sokoto ya fi kowa cancanta ka doka ka kai wa dan dan fatakwata eh. mulki ya zo ya maka ba daidai ba kuma sai ka fashe amma amma kana jin kana jin a ciku eh, bisa zancen da ake a nan wanda zai tsaya muku takara waɗanne yankuna na najeriya ne kake ji ba zai ci ba <laughs> ni ai ana zancen trend analysis ko a 2019 da ƙuri'a nawa a tiku ya faɗi zaɓe ne wai jama'a ai zancen spreading mm. ba zancen lalle so ka imani zai ci zaɓe ba ai a yanzu dai a cikin duk waɗanda suka fito eh. ba karɓaɓɓen takara kudu da yamma kamar a ciku abubakar ok mu yi magana matsaloli ba alhaji imran eh, dalilin da nake son fara da kai za mu yi magana matsaloli guda hudu da ku rashin tsaro cin hanci da rashawa da tattalin arziki mu fara da rashin tsaro jihar katsina zamfara sokoto kebbi eh, kaduna yanzu haka kano ma an ce mutanen nan da ke bannan nan da tashi tashi hankulan nan sun fara shiga kuna jin laifin waye ne muka kawo halin da muke ciki yanzu har aka tsaro ta lalace a najeriya a arewacin najeriya ma babban laifi na shugabanci ne shugabancin waye shugabancin shugaban kasa da gwamnoni waɗannan jam'iyyoyin da ke shugabanci a duk jihohin nan shugabannin jama'a fa ai shugabannin jama'a ba na gwamnati ba a'a ba su ai babban farkon amfanin gwamnati daman shine tsaron rayukan al'umma da dukiyoyinsu sannan kare amma ba ka gani kuskure ne kullum a bar gwamnati da aikin tsaro ita kadai ai ita gwamnati ita ce ke dauko mutane ta sanyo su cikin al'amuran tsaro ta ba su mataki su yi yanda ya kamata kaga yanzu idan ka dauki shugabannin al'umma ka dauki sarakuna yanda aka mai da su eh, baya eh. aka mai da su ma har ake wai sai an ba sai an yi masu wani an ba su role an eh. ba su wani dama wanda za su taka rawa wajen taimakon al'umma da yadda suke da aka zo mi aka fara yi mu kamar mu misali yanzu katsina ai sai da aka bi tun daga masu unguwa masu gari hakimai ana kashe su ana korar su daga wuraren zaman su wasu har wasu an kama su sun dade ba a sako su ba daga baya aka sako su oh. wannan abun shi ya fara karya bangon tsaron al'umma da ya karya bangon tsaron al'umma wanda gwamnati kuma ta sa ido da aka fara shi mun bi su mun ta magana sai suka ga inda aka fara shi ba su damu ba 2014 ah. ah. nan ne aka fara attack a katsina wani gari da aka fara wannan attack din gwamnati ta yi shiru ah. har yawa su ya kai ko ina ya kai inda yake gwamnati kuma ta karye gwamna ne zai zauna ya gaya ma mutane cewa ai su ciji barayin daji ko su harbe su da bakan danko ko su ba su iyawa yanzu akwai gwamna na jam'iyya mai mulki yanzu da ya fito ya ce shi shi ya aje fannin tsaro cewa shine chief security officer na jihar shi eh. amma bai aje fannin lalita gwamnan zamfara amma bai aje fannin lalita kudin al'umma ba yace bai iya gudanar da ita shi ma ya wannan magana ko bai fito ya ce mana ba ya aje maganan sarrafa kudin al'umma da eh. yake wannan abun shi suke so sun shiga gwamnati ne daman dan wannan Dr. Umar akwai akwai hukumomi ma'aikatu guda goma sha bakwai a kasar nan da ke da alaka da tsaro masu sha'ani da security guda goma sha bakwai daga 'yan sanda da soja da masu kaya da masu farin kaya da masu jan kaya sha bakwai ta yaya aka zo suka fi karfin kawo kwanciyar hankali a ƙasar nan kuma ma ya aka muka samu kama a cikin wannan hali na tashi tashi hankula musamman wanda ake alakanta da masu fashi yan fashin dajin nan ai na rubuta wannan da dadewa tun da aka soma tun salin eh, eh, eh, jonathan kaga bindigogin da ake amfani da shi ba nan ake su ba suna shigowa ne daga waje kaga custom mun san ko daga ina suke custom mm. custom ta fadi eh. you know institution na Najeriya custom sun kasa eh. ana ce wa'annan da suke zuwa suna yi wa'ansu ma yan waje ne eh, kaga immigration sun ah, kasa ah. sannan su zo su zauna su su yi planning nasu har su je su tada fitina ba su ba eh, dss ba su sani ba kaga dss ta kasa sannan mutanen da suke zuwa daga wajen ita eh, nia wanda ya kamata ta sani with foreign relation ita ma kasa sannan su zo su eh, kada su zo su kashe mutum su kama hanya su bace mm. police bai kama su ba mm. kaga police ya kasa mm. sannan ya zo abu ya zo har yanzu an kawo soja sannan mutane mu suna ce soja kan su yi inda custom ya kasa inda dss ya kasa inda immigration ya kasa inda ina ya kasa inda police ya kasa don mai soja zai nasara ba zai yi ba To a gaishe ku shin ina maganar kafa 'yan sandan jiha-jiha tana da kyau ko kuma bata da kyau ne? Idan ka gwada Najeriya da Afirka ta kudu da yawan 'yan sanda kowacensu me bambanta su? Kuma wa yake cin ribar kudaden nan na fansa da ake biyan barayin daji idan an samu bayan su barayin? Duk wannan suna cikin abubuwan shiri na gaba. Yanzu a madadin su 'yan takarar nan guda biyar na jam'iyyar APC, NNPP, SDP, PRP da kuma PDP da muka zauna da su a najeriya da kuma nasiru adamu laika da ya haɗa mana hancin su a abuja muka fili da su aliyu mustapha sakwata ne a washington kuta lafiya so madalla gaida aliyu mustapha sakwato yanzu kuma ga wannan sakon al'umman najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha ɗaya ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaɓen da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe magance masu kada kuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice. Ƙasashe a duniya na gaggawar tura ma'aikatan ceto da kayan aiki da na agaji zuwa Turkiyya da Siriya bayan aukuwar wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 a yankunan ƙasashen da sanyin safiyar jiya Litinin. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa cewa ana tura tawagogin Amurka don fara taimakawa jami'an aikin nema da ceto na Turkiya da kuma tunkara bukatun waɗanda girgizar ta jakata da waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon girgizar. ana ci gaba da gwabza fada a yankin donbass da ke gabashin ukraine yayin da birnin bakhmut da kuma garuruwan soleda da valeda da ke kusa nan ma ake gwabza fada a wani jawabi da ya yi ta talabijin gwamnan donetsk pavlo kirilyanka ya bayyana cewa waɗanda ake gwabzawa a yankin na ƙara zafafa ya ƙara da cewa rasha na tura sabbin rundunonin mayaka a yankin suna kuma kawar da garuruwa da ƙauyuka amurka ta faɗi cewa tana ci gaba da tattara tarkacen balan-balan ɗin leƙen asirin china da ta harbo a saman tekun atlantika a ƙarshen mako kuma ƙwararru a fannin leƙen asiri sun fara yin nazari a kansu to ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza daidai da ta daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa da murya amurka a birnin washington dc